أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka a yau lahadi da watan shawwal shekara ta 1442 hijiriya daidai da talatin ga watan biyar shekara ta 2021 meladiya a bayan hutun da aka yi na azumi yau aka dawo karatu ana fata allah ba ke sarki ya karfi abin da aka yi cikin ramadana na addu'o'i da tsalloli da ciyarwa da tattawa al'umma da sauran ayyukan alhari da aka yi Allah ya kalli wa'annan ayyuka tausaya ma al'umman mu na kasar nan yayi mana damuwoyin da muke ciki muna roƙon Allah ba dauki sarki ya ba mu kuma wato ikon ci gaba da ayyuka kyawawa a sauran abinci daga rayuwar mu muna cikin littafi na musawil akhlaq da farah alal umma wato miyagun ɗabi'u da kuma tasirinsu a kan al'umma kamar yadda mai kasancewa ya faɗa kuma da ɗabi'antu da su ke tasiri a rayuwarsu so sakamakon abin da ke ake gani a rayuwar nan yau da kullum sakamakon ne biya na mutane da suke rayuwa a wannan al'umma sakamakon za a dinga gani za a ga mafi yawa ana wato a cikin alƙur'ani da hadisai suna bayani akan abin da shafi wato ɗabi'u kyawawa abin da shafi gaskiya riƙon amana ta alƙawari kyautata wa iyaye maƙwabta abokan hulɗa duka nan su ne mu'amala su ne alkhulɗin so daga lokacin da ake akasin nan abubuwa to haka kuma sakamakon da za a dinga gani a wannan al'umma to mala ya kawo mana wato mukaddima a karkashin da ya shafi wato nau'i nau'i na su masarar din ya kawo a kan wato sabai yadda suka samu nasara saboda da su kawawa da suke da su suka samu nasara a rayuwarsu mai littafi ya kawo mana kuma wato matsayin kyawawan biyu a musulunci da kuma wato ta'alifi ma'anan ce masayul akhlaq ake nufi da kuma tuce na wayannan miyagun ɗabi'u kawai yana da ginshiki kunne kuma kunne na wayannan miyagun ɗabi'u sai ya yi mana bayani a kansu da kuma yadda ake gane miyagun ɗabi'u da ya zo sai ya fara da ɗabi'a ta farko da cikin wato miyagun ɗabi'u shine almasari allafziya wato ne abin da biyu da suka shafi harshe wanda suke fitowa a harshe wanda ake furtawa domin tafiya akwai na aiki a na furtawa akwai kuma na ke ikikali wanda mutum zai kudurta a zuciyarsa a cikin kuma na furtawa sai ya fara da giba giba shine wato ɗabi'a ta fi muni kuma ta fi sauƙi kuma aka fi aikata ta shi sai ya fara da ita ya yi mana bayani ma'anan giba shi ne ayyar kural yaskura zai gairahu kuma fihi min aiki min gairi an waja ila zikirihi fi ambaci aiki ɗan uwansa ba tare da bukatuwan ambatun wannan aikin ba mun ba da misalai a wancan da muka karatunmu na farka kafin mu ji hutu a kan wannan wato a lokacin da mutum ike bukatuwan faɗi aikin mutum na ba misali aure aka zo nema ka san shi mai yawan saki ne ko aure cikin ko mai dukan mata kaga yi aibi ne sai wato wani na wannan wanda za a aura ya zo ya sami kaza mu ba wa ne iyar mu ya zo nema ya kake gani me ya ɗabi kuma mai dukan mata ne ko mai yawan ciki ne sai ka faɗi wannan yanzu ana bukata in akwai ba ko kuma na yi misali an biya masa kuɗin makaranta an tura ku abu da shi an kama kun kama kuɗin hostel tun da je semester gaba ɗaya bai zuwa aji sai ka zo ka samu wanda biya masa wannan kuɗin sai fawani baya zuwa aji saboda yanzu sai hukunta take yi wannan akwai ba ka ɓata amma a zauna a abokanan hira cewa baya zuwa aji tsawon sirista ba sun san abin da za su iya gyara za su yi ba wannan ba bukata kawai kana so ka faɗi wani aiki da za ka sa wani ya ƙi shi kada ya haka wannan aiki wannan ba bukata amma shi yi ko wanda yake biya ko ka same shi wannan yana da cin addinin nasiha kulna liman قال لله ولكتابه ولرسوله ولأهل المسلمين وعامة بعد النسيها عند أكيد جامعة كتب مكرنك أوريد يا مكي زما كل مكجية تمسها بالجيبة كجامعة هذا أن جامعة عند زي جارة كاتي أنا أصم كراسي أنا بقاتوا شيني to in ban da wannan ta shirkin waɗannan abubuwa to sauran duka sunan su ba ko da yana kan wannan abu ko za a zuwa aji a zo ana hira a faɗa jiba ne kuma yana dukan mata cikin hiran abokanai a faɗa jiba ne Kuma yana yawan suke a hira a faɗa jiba ne sunansa ba a bukata a domin a fita da mutumin ke so yadda ake ganin shi a matsayin mutumin kirki to kafa kowa ya kalle shi a haka kada ka yi tabiyan da wani duk ganin shi a mutumin a mutumin kirki ba to wannan darajarsa ko mutuncinsa da kai a gaban mutane yana a wannan abu shi ne mutum zai biya a wannan a ranar alkiyama saboda misali ana ganin shi mutum ba wa Allah kila ma yana jan sallah za ka ce yana dukan mata yana sallah yana sallah ka ta zubi jiki to wannan zubarwa shi ne za a tsaya zai ba a nema masa wannan kaki an faɗa fa ne ta gyara shi to wannan shi ne wato ka ambaci ɗan uwanka kan wani aibi da yake kai wanda kuma baya so a ambaci wannan aiki a tare da bukatuwan ambatun wannan aiki shine malam gida shi gaya mana a nan gidan kuma ana nufin ka ambaci mutum ko da tsari aibin a jikinsa ko a addininsa ko a kan duniyarsa ko a shi ko a ɗabi'ansa ko a dukiyansa, ko a 'ya'yansa ko a matansa, ko a mai masa hidima ko wata haraka shi yana magana yana yin wani irin tasarrufi ko yana tafiya yana wata irin tafiya irin su ya kambaci wannan abu haraka su duka wannan shi abu wannan sunansa jiba kuma Allah ba ce sarki zai yi sakamako a jini wannan abu in addini ne in wanda za a gyara sai a gyara wanda shi ne ma'anar jiba shi ya yasa sabu suke ma'anar jiki tambayan su ta daruna malghiba ko kun san abin da ake kira jiba قالوا الله ورسوله عالم قال به gaya muku zikruka akar ma yakrahu ambaci wani abu ga ɗan uwanka wanda bai so ya ji ana ambaton sa da dan aibi sai suke tambaya afara anta in kana fi asai ma aqulu abun da faɗa ɗin nan karawa kuma yana faɗa karban so ya ji an ce karawa ne kuma yana yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake in kana fi ma taqulu ko da barawon ne fa qadiktahu yi jibansa. sa in lam takun fi idan baya sata kuma to fa bahat to wannan yanzu ka tsara taki kire ya ka jingina masa laifin gina da kuma laifin mai kariya kenan ba guda biyu Su ba na Allah ya haɗi kariya mutu ya yi kariya ba ya yi mawancan ɗin ƙazafi shi kansa sannan kuma ya yi gibansa a rato ba uku kenan ma akwai haƙƙin Allah na ya hana ƙarya akwai kuma ƙazafin da aka masa ya yi an ce yana yi sannan akwai kuma giba kuma a tuba kan uku kenan mutum kowane kuma sai ya ci wa'annan sharruɗa da tuba shi ne hatsarin abu shi sa ma aka kawo mana giba na farko mun yi bayani a akan wa'annan abinda za mu tashi a nan bawa ita giba dalilai da ke sa mutane ko mutum ya zama yana giban mutane su hawa da dalilai da farko mala ya kawo mana dalilai guda uku manya manya wanda su suke duba za ga su dai manyan dalilan da ya sa har su ya ambaci wani da wani da baya so na farko kar ya kunu sababin jiwa sababul mutabi ko ba baya son wannan da yake giba wato shi mutum kiyayya sai ka mutum ya yi giba da ba son mutum kana fushi da shi to za ka faɗi wata magana da har zama munanawa a gare shi domin ka hushe haushinka ka kalli a ɓangare ka sa abin da ke faruwa kenan kai ka kana opposition ake kiran sa za ka faɗi wani abu da za ka hushe saboda ba ka son ɗaya ɓangare to sai fi ko sai ki tabi gandu sai ki ci to wannan sunansa shi ne ma'anansa kenan to yana da cikin dalili jiba in mutum da wanda ake jiba ya zama ba ka fi ta ya za ka faɗi abin da zai muna na shi domin shi ma wani jiki shi kamar yadda shi shi ko kuma wani abu da yake zuwa ya samu kan ya samu ko wani matsayi da yake kai domin a sauki ko da ba a san shi to sai ka faɗi wani aibi na shi daga kurhuki kenan shi da in mutum ya bihi idan kuma mutum da ya yi jiban in ya faɗi abin da yake so ya faɗa a kan sa ta shafin yi zai samu ɗan sauƙi mutum ya fi sautar da kai mutum faɗin faɗi aibinsa ai kaza da ai kaza da wannan kuɗi zai sa kila ka samu ɗan relief ake kiran sa ko dan samu kushewa to shi ma yana da tudu bai na gefa li shahanati kurhi kai ka samu wa tashaqqu minhu wa tafridu li shahanati kurhi wannan abun zai dan ai ne ma na rama na faɗi kaza na faɗi abubuwan da yake kai da na faɗi na rama na rage da je kwa jarida na rubuta kuma a social media na yada su da aikin sa daga ya ɗan samu na ya rama shi kuma saboda ya ɗan baya san shi shi ya faɗi abin da yake gani ya huce hucinsa to wannan shi ne babban abin da ke sa mutane ya zama yana ji wanda shi kuru wanda yake ke tafarfasa wa tazali gida filihi kushin da ke biyayya da hujji da ke tafarfasa a jisiyar mutum bisa musamman iya yi wannan to shi ya sa da shi ne ba bihe bi thiyabihi tahqimu shakhsiyati kuma lokacin da zai ji ba yana so ya rage masa daraja wa makanati da matsayin da bainan nasu cikin mutane wanda suna ganin shi da girma ganin shi da suke jiki ne to sai ka wani aikin shi domin ka rage masa wannan da mutane suke ganin sa wa in zaliha da saukar da wannan darajar da darajar da na zuwa ga wata daraja wanda sai inda yake ba wannan yana daga cikin in mutum ya yi wannan da bushe bushe ba kan ishara ila zalika al-ghazali imam al-ghazali a littafin sa ya kudo miji da kawo wannan bayani ke faɗi da kaulihi wato ya yi nuni da faɗin sa al-awwalu yana faɗi dalilan biyu domin littafi yana magana ne akan labi shi ya ulumuddin din ya akan abubuwa cewa shi ya kawo al'amura da in mutum ya kiyaye su sa ya kiyaye addini ya faɗi ba. yake kawo dalilan giba sai ce na farko fal'amur da dalili na farko a yashfi rai mutum ya yi domin ya huce hushi albarki da huce algalab domin ya huce wannan hushin da ke tare da shi zalika idza jara sababu sababin jiki alaihi wannan idan mutum ya yi wani abu da zai husatar da kai ka yi magana mummuna a kansa domin ka huce haushinka na farko kenan fa innahu idza haja qalbahu don mutum fushinsa ya taso wa ya shafi jikin masawi jikin cewa waraka daga wannan hushin domin ambaton wanda ba ka so da mummunan abu da cikin tunani a kansa fa ya lisanu kullisanu ilaihi bi yi sai harshe sai ya riga sai su su wannan mutu. illan da kun amma fa da dalili don har shi wannan da aka ma wannan abu lam yakun sun madinin idan babu addini wajibin wanda zai hana shi domin mai addini ko da mutum ya yi maka wani abu wani aibi a nashi addini ka shi zai hana ka ka soke shi kuma ka faɗi wani abu mummuna saboda kana da addini kana da imani ka sai ya yi hallabi na amanu la ya ya ga tabbatar ko abu a ya kudu menene da Allah ke faɗi shin naman dan uwa ma ne aya a ya kudu a kuma. ma su yi mai karfaka rihi su mu. to sai ka tuna da wannan ayoyi sai ka suna da hadisi wannan in akwai imani addini sai ka zan sauka to Allah iya kallon ka a haka kuma to sai ka ga hukuncin naka ya rushe kuma ma bukatun ka ta biya wata cikin ta hanya da ta saboda ta tsoraci Allah duka ya wancan da kake jin haushin su domin ka wuce, haushi saboda addini da imani sai ga ka samu nasara in ba haka mutum ya gana ga fara da irin wannan shikenan sai ka yi rufi shikenan sai ka kasa cikin kaho na kuma abin da kake bukatar ka cimma ba ka cimma masa shi ma in yana irin naka shi ma sai rabbi shi ma sai ya zama kawai sata shi ya zama na rudus wannan ya kawo shi ma wannan ya kawo sai ya zama babu control kenan amma da ka yi irin ka tuna da addini kana da wazi da imani to sai ya hana ka faɗi yin waɗannan abubuwa to sai ga kafin sai Allah ya zama kuma ya Allah ya Allahu kaja wa yarzuqu min ya ta su a wani kina amma akwai abin kuma abubuwa kamar misali akwai mutunci akwai addini akwai kuma dukiya wannan ana karin kasu za a hudu zai yi kwanci zai iya zubar da ɗaya da cikin waɗannan to mutum zai yi domin ya kare su shine abin da ya shafi addini da kuma mar inda mutum zai taɓa waɗannan to za ka yi ƙoƙari domin ka kare akwai wasu abubuwa na kariya ne ba na irin wannan abin nan ɗin ba a cikin abu saboda kada mutum ya ɗauka ko an cuce shi a zuciyarsa ko a mutuncinsa kuma sai ya shiru misali ya ƙiyayya domin ya da wannan ya nuna mutane mutuncinsa ɗin akwai wannan annan sallallahu alaihi wasallam yana da cikin imani da kare dukiyarsa da mutuncinsa da iyalansa da kuma jinin su duka waɗannan abubuwa ana iya kare to akwai da kariya irin wannan ke fitowa don kada hada al'amura guda biyu da suke da abin nan wannan kenan na biyu da cikin abin da ke kawo jiba kamar ya kunu sababin ghibati mujaratul julasa min al-ashabi والرفقاء بغلة اكتساب والدين واستبعادا لكله واستقاله na biyu a ciki shine wato biye da abokan zama abokan zama duk inda ake zaune an gama da sassawali ana gama ta kasu ku abin da ya faru a an tsarin jama'in shi ke da kawo wannan biye masu tsoron kwanci kada ali ya zama yusufa kaman baya tare da su su ma su bai da jirgin gefe to sai da biye musu shi nan sai shi ma ya fada shi ma dalili ne na riba ko kuma society su zama ma ba su daukan ma irin wa'annan al'amura a jiwa domin sai su kalli yanayin mutanenmu yanzu sai su dauka ka zagi mai mulki in ma kansila in ma chairman in ma governor in ma shugaban kasa ka zagi in ma wani malami ko sarki ka zage shi kawai kaman kai Allah ya baka wato garanti lafifi kai ka zaki duk da kai da da kawai ke gido na shi muhammad bin abdul Wahhab na kano imam ahmad sunna rinzo wasu wallahi a yankin rayuwa a najeriya nan in aka yi wasa da masu mulki da masu kuɗi sai za su ci duniya kuma su je su ci lahira sai saboda yadda muke sikin har rusan mu tunani kamar Allah ya ba mu dama mu zagi yadda muke so mu faɗi maganar da muke so a san su to sai su ji daɗi a duniya da muka musu kuma mu biya su su ga aljanna a lahira wallahi haka ya faɗa shi yana nan yana yawo a wannan ma ya faɗi wannan magana a ƙwarijiyar lemu shi ma ya faɗi wannan magana to mutane ne da suke tunani wannan shine babban abu mutum ya saki harshen sa ta saboda mali na shugaba ya ga kowar shi zai yi sai ya tsaye ma shugaba kuma bai wannan shi ya sa shi yana gani ya manta da ubangiji ya manta da hadisi abdullahi bin abbas wa'alam annal ummata law istama'uka ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah laka wa in istama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hada annabi ya fara. in mutane duniyan nan sun taru sai sun mai da kai za su iya mai da kai kuma ba in ba Allah ya gaya rubuta shi ba in suka taru sai sun cutar da kai ba za su iya ba in ba Allah abin da ya rubuta ba sai an yi rubutu alƙalamin an ɗauki alƙalamin rubutu kamar wannan ya bushe littafin nan sun abin da muka gani a rubutun ke karantawa an gama ba wani abin da za a ƙara ko a rage duk yadda mutum samu kansa an rubuta a lauhul mafu bi same shi kai kawai yake bi in na samu ne ya tsinci wannan ya tsinci wannan in na matsala ne ya rubuta a nan ya ɗan farko ya fara isakin a rubuta da baya sun yana kwana ɗari da ishirin a cikin mahaifiyarsa wani bai da tasiri a rayuwar mutum wallahi ba ɗaukar wani yana da tasiri to sai Allah ya baka a haka cewa wani ya yi maka tasiri ya fi maka gaba domin ana inna zanni abdi ina na yadda bawa na yake zato na ina zato wani da yake shiri a rayuwata a wasu iya kare saboda wani sai haska da wannan shi in wahala ne mutum ya yi ta sha kuma ta zagi kuma yana tsara wa kansa zunubi sai an je lafiya shi kawai ka ga wanda kake zagan kana neman ka gudu babu maguda a wannan domin da mafara da lawa zara sai shi ai ne mai sun suke ta zagi sai ce to ka yi layi duka karfi layinka haka annabi ya fara sai ɗebo sallah a bashi zakka a bashi aiki jirgi a bashi azumi aka gama wato sallolin suka ƙare ba a gama biyansa ba to ina zunubanka da kai cikin kudin al'umma kawai kudin al'umma shi ga yin shi sai a ɗauko sai a ɗauko musu ya gani shi ba biyu ya ce a duniya ya ce a lahira ya tasa kama mai harshensa haƙƙinsa ya ja masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kuffa anka ko ajinka ha ga ya ma mu'adh bin jabal a wannan hadisi shi ya karanta shi mun karanta shi sakon littafin nan shi da su kawo duk aikin alheri da ke kawo su aljanna sai da su kawo shi karshe sai annabi ce bari in gaya maka abu da shi ne ke mallakan waɗannan abubuwa kamar da sai ka kama harshe ka azu ya mamaki ya rasu da tun da muke kalar shi ka kama mu sanin shi ka ummuka ƙarin ka ake da ya fi ka sani ba mai yake sa mutane a wuta ta fuskokin su kuma ta bayan su in ba abin da rusan su girba musu ba kaga abu ne mai haɗari ko zama mai da wannan abokan zama mutum ya yi abin da suke so domin kada ya saba musu ya zama shi ma su ɗauke shi kaman baya tare da su to shi kenan sai ya zama shi ma mai jiba shine wato jura sa tarayya da abokan zama mina da asbab na abokanai wa rufuwa da abokan tafiya gugu ya yake kira da wujin domin neman yardan su soyayyan su wasu adi da kuma da kai su ci shi wasu tsari ko su ce kai ba ni muka zauna ce muna magana sai da mana siya ko kuma mu daina mu daina ba ni tsoron irin wannan mutum fi ma yi musharar a yi kai قال صاحب الإجاء كده إمام الغزالي كان faɗi. ma'arabi ta adadi da sabi da fadil fifa yana cikin lissafo abubuwan da ke sa biyu ke na farko ce da muwafaƙatul aqran muwafaƙa da abokan tafiya wato yin abin da kike so su yi kuma a tafi tare kawai sai kenan ba waje bai zama da maɗaukin ne kike kawo farin ciki irin wannan kenan kuma abokan zama aiki kike nan ba ka so ka saba musu sai a tafiya a kan abin da suke so shi yasa kullum in aka zauna a samu mutumin kirki yasa kullum za ka ga malamai da ke in aka kawo muyagun biyu? to a zai mutum ya kubuta to zama da mutumin kirki da kayi abu sai maka a'a wani nan ba zai bane ka yi ƙoƙari ka kare ɗan uwanka iya halfa inda karfin ka ya kare ko akwai wani abu tsakani da shi jama'a ka ko ka dinga kare shi ba ko da ka kawo na ɗan uwanka ba ka hau kan karawa a kai ba domin mu haka muke nema ma muke yi kawo ko masu ba kuɗi domin a ba su wani sirri na wasu mutane domin su yi su ta yadawa ji suke biya shi sa wasu sai a yaudare su maimako a ba su ne ga ciki sai a ba su tek saboda sun biya kuɗi a cikin so su sai shi ɗan kai ba su a wannan al'amura sai abu ya je ya dawo kuma sun zama mai shi musulmi sun kamar yadda aka yarda da rufa ma dan uwanka asiri ta Allah ya rufa maka kai ma asiri kana so ka tuwanta wanka da hadisin nan zai zo a cikin wannan babu wannan shi ke wato muwafaqatul qara wa mujamalatul rufuqa da mujamala mujamala shine aka so ka barka da wasu bai saboda ana tare aikin abin da suke da shi ake kira mujamala amma ake kawai shi ko ake kiransa abin da suke so ko da bai masa da su biye musu a haka shi kira mujamala daga za ka ce an sai su da suna da mujamala sosai za a bayi masa su bukata ma mutum rai abubuwa da yawa sai suna masa komai daidai da ke so a musa'a da taimakon su. alal kalami a kan magana saboda iya shiru ma kaman baya sosai da kila kuma sai je gaya ma wancan bi to kaga shi ma sai ya joyi kai a yi ta tafiya a haka innahu idza kanu yatafaqahuna bi dhikri al-a'rab dan suna cin wato wannan kamar littafin da muka karanta da Abdullah da safin nan fakiyatul majalis shi fakiya don fruit din da suke ci a wurin zama shine ya tafakkuruna wajen ambaton wato mutuncin mutane fa yara sai ya ga shi ma annahu law ankara alaihi ce musu sai ka ba shi ba. aw qata al majlis ko kuma ya tashi daga wannan zaman istaqaluhu sai su yi abun ya musu nauyi wa naharu anhu sai su kalle shi kaman bai tare da su kaman baya san su su ma da shi ma so wannan tsoron fa yusa'iduhum shi ma su ke su wa yara zalika min husnil mu'ashara daga ga wannan shine wato kawo wato mu'amala bin yayi abun da suke so ga in ya saba musu shi ma bai yi kyauta ba sai a ta to shi ma yana sa mutum ya zama mai ba ana fitin dalilai al'umma ko mutane ko mutu ya zama jiba da jibansa wannan kenan na uku an yakuna alhadafu min alghibati an yarfa nafsahu bi tanqisi ghairihi mutum ya zama hadafinsa nufinsa da wannan giba da kansa ni ya rage daraja wuri misali wani ya zo ya yi wani abu sai ka zo ka ce abin da ya yi nan bai da kyau misali ba bai iya na hau ba a maganan da yake yi na larabci bai iya ka da kai ka da kanka shi ma misali ce wannan to shi tankisi zai shi ne an yarfa yana so ya ɗaga kansa da tankisi zai domin ya rage wani ya kauye wani fa ya ƙulu sun ci fari fulanun jahili sai ya zo ya karatu shiga ai jahili ne ya gaya ma wanda suka saurare shi karfi yana sai yana da ilimi shi kuma jahili ne au wasiku ko kuma wato kek wanda baya tartibin jimloli yadda ya kamata ake kira rakaka a larabci wa kalamuhu da'ifun ko ganan sa fi rauni irin wannan kaga yana so shi ya nuna ya iya shi kan bai iya ba shi ma dalili ke sa a yi ba dalilai guda uku manya manya in ka tallafi wa'annan su ne da ka ga raya ya juya sai ka baya mutum nan dalilai guda uku mutum kenan sai ya rike su sai ya daga lokacin da ya samu kansa ya sai kokarin ke zama a kan ba'al addini wato akwai tunani cewa sakamako fara da zai biyo baya a wurin Allah to sai mutum ya kame nan sai ka mutum ya fada bai ma gane ya fara ba Allah ya tsare mu riba aibin wato munin giba sai mun ji dalilai laifin da kuma munin giba inna man yaqtabu fi fi'lan muharraman duk wanda ke zuwa mutane ke sani ya aikata aiki wanda yake haramun ne haramun ya kace kuma haramun yana bukatar mai tuba da sharuɗa guda nawa guda uku to tun da kuma riba a kan wani ne to na hudu ma zai shigo shine ne nemi ya ya sai abin da ka gaya masa dinnan ki kenan ta je ka nemi ya ya sai masa lokacin da kai maganan sa mummunan aikin sa ga wani to wannan wani yana yana tunanin wannan abun tare da shi to sai ta yi kokari ta gaya masa ya yafe masa kuma ka je ka gaya ma wani abun da na fulawa ne ba haka yake kawai shekar ne ya dauka ya dauki daɗin tari da ya kawo haka misali to sai mutum ya ga ɗannan sharuɗa an damu alama fata ko ya to Allah ya uda ya zabi sa'an nan kuma mai mai in al'adun da suke cikin wato mukiya mukiya ya bar wannan cutar kuma ke sa'atiha sai ya bar wannan abun da ke take da cutar da ke in yana yin abu abun da in akwai abun da lokacin ne ake yi akwai kuma ya yi ya wuce ta zama ba maganin farko yanzu sai waɗannan guda biyu da dama duniya ba za a koma ba kuma neman halarci daga wurinsa shi ne wannan kenan Allah ba shi sarki ya hana wannan hatta anna shari'a shabbahu wa shabbaha sahibaha biman ya'kulu lahama akhihi maitan har shari'a ta kamanta wanda zai yi giban mutum kamar mai cin naman sa matacce Allah ya faɗi ya ayyuhal ladzina amanu ishtabu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yatatabba'a ba'd يحب أحدكم أن يأكل لها أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Allah ya kira mumini dama kullum kamar yadda muka faɗa Abdullahi bin Mas'ud duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal na amanu to mutum ya saka kunnen sa amma alkhairi za a umurce shi ko kuma sharri za a hade shi cikin biyu lokacin da kira mumini shi sa nan ana magana da mumini ana mumini wanda yana son abu saboda Allah ce kada a yi abu yana ƙin abu baya son saboda Allah ce a yi sai yi shi ne imani shi kuma za ta duk wani abu mai wahala mu mumini ake kira ya yi hallazi na amanu shi ko kasuran min zanni ya yi hallazi na amanu ba ta karabu salata wa antum sukara ya yi hallazi na amanu aufu bi uqubi ya yi hallazi na amanu kullaha dhikran kaseera duk za ta gani ana mu mumini saboda shi zai yi bari amma in wasu abubuwa ne sai ta ya ayyu hanna su inna khalaqnakum min zakar yanzu labari ne ana so a bakari ko kabila sai kira shi musa inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ina inna karamakum inda lawa in ta ayi hadi ta, waye in aka hana hadi zai hanu ai akai umurni zai zai zai wannan umarni saboda girmama Allah girmama wannan umarni. abu abu sai shi ya ayyuhal za to mumini aka kira sanci mai yawa da cikin zafo nan ibnu kathir shi tun da shi ne sanci mai yawa da cikin zafo domin inna kullu dhanni ismu ne sanci ko zunubi ana nufi da domin kai ka san wanda yake zunubi wanda ba zunubi ba inna ba'd dhanni sati sati zato zunubi ne to wanne ne zunubi wanne ba zunubi ba ba sani ba kenan sai mutum ya bar duka kenan inda ba za ka bambanta wannan zaton zunubi ne wannan zaton kuma ba zunubi to ka bar gaba da kenan abinda ake nufi kenan ba za ta su, kada ku yi a tajassus jassus shine wato bincike da gano aibi wuri shi ne a tajassus amma kuma tahassus tahassus malamai sun bambanta su yace a tidasus shi ne bincike ka zo tasus kuma kun yi kaji haka suka da wasu malamai suke ba masu ce duka abu da yare to sai Allah ya kare wala ya ka ba'dukum ba'dan tashin ku yayi giban sashi shine muhammadu shahidin mu munin sa Allah ke tambaya a yuhibbu ahadukum yanzu ɗaya ku yana so ayya akula lahama akhiya ta mutu ya mutu kwanan sa biyar da ya kumbura shi ba zai ɗauko wuka ya ziga yankan namansa yana ci yau ma in ya wuce shi a ƙashi a ba ya iya cin ɗan uwansa haka ne dabbobi ba sa cin ɗan uwansu da yawa duk dabba wanda suke noman za ga masa cin ɗan uwansa ko ba nama ne a bikinta yanayin yadda tsarin da Allah ya yi ta suna suna cin juna sai dai su yi su je juna amma ba sa yi kuma ya zama mai da ɗan uwansa a bikin. to haka to mutum ɗabi'a ma ko ba addini ba a cin mutane a ɗabi'a sai malamai su tun da kuna cin wannan a ɗabi'a kuma ku wannan a ji domin munin su ɗaya ne munin su ɗaya ne ɗayan ku yana so ci naman ɗan uwansa matacce akari su mu kuna cin wannan ɗabi'a ta ɗabi'a ce tun da kuna ki wannan ɗabi'a ta kuma ku ki wannan ɗin shari'atan shi ma domin Allah ya hana to ya zama mutum ya ki wannan wattaqullaha ji tsoron Allah inna Allah to Allah shi ji tsorace shi ka tuba akan abin da aka yi tawwabur rahim mai tuba an tuba ne kuma mai rahama alal sun shi wannan saboda munin sa shi yasa Allah ya kamanta shi da haka saboda mu ba ya kamanta shi da shi naman mataccin mutum shi kuma matacce dabba ma in ci mushi ai ba'a ci to shi mutum da kuma asali ba abinci ba ne to da mushensa da kuma ayyuka daya ne aiko sai Allah ya kamanta shi da mushe sai Allah ya zuci shi ya nan babu ke kala zujaj alamin da ke azujaj yake faɗi wa bayanuhu bayanin wannan matsalan na ayin Qur'anin nan anna zikraka zikraka bisu'in mallam ya hadur shi wani wanda baya nan da mummunan ambato bi kai da hamihi kaman kashi naman sane wa mai mayyitun alhali ba ya rasu da mutu Za ya husu da zalika kuma baya ji domin misali inda yana ji zai iya kare kansa to iya mutu kaga yana bukatar ne shi yasa ko wanka masa ake yi kaya masa ake yi turare masa ake saboda ya mutu ba da kila to mutum ya zo a yi jinkali yankan namansa bayan ya mutu ba iya yin komai yana ci to haka baya ne ya dinga magana a kansa kamar haka yake in kamanta su a wannan la ya zali da baya ji qala abu ja'ala wa hadha akidun li tahrim al ba. wannan karfafawa ne a kan sunan karfin jiba lianna aka laham al Musulmi. domin cin naman musulmi mahzurun haramun ne wali nufusa kuma rayuka ma tu'afuhu suna kyaman wannan din haka in ka ji gari ana cin nama mutum misali mutum sai ya je gari in da sauran na tabbata sai ya bincika ko nama mutum ne ko ba na mutum ba kuma da sun masu cin naman mutane koyewa suke saboda sun san ma al'ada ma bai da kyau ko da ba musulmai ba ne sai sun ɓoye za ga wai masu ban da labarin ina ce cin nama mutane in nan da wani za a yi gaje a yanka an musu ido an kai su gudun wuri wanda ba wanda zai ga wannan wuri sai su kawai suka san wannan wuri wanda za a gaji a bi'a ma bai da kyau saboda tana shari'an Allah kuma ba wata shari'a ta ƙasa da ta yadda a ci mutum in da wata ƙasa a duniya ta yadda naman mutum ya zama abinci da akwai ɗan adam yana da hurma ko kuma da mai sunansa wato alfarma to sai a kiyaye masa wannan alfarman shi sa ya mutu sai a binke shi a musulunci a sarrafa masa turare a cikin farin kafani a haɗa rami a binne shi domin kowarin sa masu da alfi har a jin sallar wasallam ce duk shi ya wanki dan uwansa musulmi ya ga wani aiki ya ɓore shi to da sakamakon sai aljanna don ku yi ku saboda su a a wannan wurin sama da su ce duk mutum ya rasu ana so yan uwansa dangin su ta wanda za su iya ɓoye aibin da za su yi a cikin sa su ya kamata su wanki shi ba wasu da mutum ba da za ke sai kai idan ka wanki ware ware ko wato irin wannan bayi to shi wannan cikin tsoro don an kuma shi ne gaya mun kan ɗan uwansa ya shiga shi ba ko mata da miji to kaga irin duka wannan ɓoye wato aibi domin ɗabi'ar da kyau tana tu'afuhu min tsare shi kama ita ɗabi'a tana kyamar cin naman mutum to fa yabdi an takuna al-ghibatu to haka ya kamata ba ta zama bi manzilatihi fil karahati cin naman mutum a wajen zaman sa bai da kyau ji shi malam abu ya'ala ne ko wannan masana a ya sarki ya haifar da mu na biyu abinda zai sa wato cikin aibin giga mutum ya zai تلك الشيوة إن أبو بكر جيبا يعني أن أباب الغيبة أليم أبابا كمسلم لكي جيبا ينادى ربي وقعه شديد كما ينادى الثنني سوسي قد وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن يقصد في الحين بهذه الشيء da kifanta mutanen da suke aikin su jiba irin abubuwan da ake yana daga cikin mutane da aka nuna ma annabi saboda tsarin abin da ake musu da kake bari annabi dan domin zai tsoratar da al'ummansa daga jiba shi ne ke faɗi don ma'ul da ke tafi iraji da marar da ƙaumin na zo cuɗewa sun ga wasu mutane lahum azfarun suna manyan wani kumbuna min nuhasin na ƙarfe yafmishuna wujuhum suna yagan fuskokin su wa sudurahum kirjin su zuciyan kansu suke ya zobe su ne suka aikata kansu suna ya yagan wato fuskokin su kirjin su da wa'annan gumbuna na karfi su sai a cikin man haula ya jibril su wa'annan mutane su waye da ake wannan wannan azaba fa qala tajbiru ki bi haula alladhina na luhuman nasi ne masu cin naman mutane wa ya'una fi qadhihim suna fadawa suna cin mutuncin mutane sune da kenan wannan hadisi Abu Dawuda ya rubuto shi da kuma Imamun Nasir bin Albani ya inganta wannan hadisi na uku daga cikin aiki ga anna sifatal ghaibati laysat min shi'aril mu'minina wato sifatul sifatul baya cikin shi'ar wato alama ko kuma ɗabi'a na mumini din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara man amana bi lisanihi da taron waɗanda suka yi imani da harusa wannan ya dukul al-iman qalba da imani da shiga zuciyar sa da ke la tasabul muslimi musulmi musulmi wala tattabu awratahum kada ku bi aibin musul da shi ne kiran al'aura ka shi ne domin ku gano aibin musul fa innahu domin yadda al'amari yake ba ittaba awratihim duk wanda ya bi al'auran musulmi mana yana bincike ya gano laifin musulmi to shi ma ya tabi Allahu awratihim sai Allah ya bi al'awaransa shi ma sai ya bi aibinsa sai ne shi to man yattabi Allahu awratahu duk wanda Allah ya ce zai tona asirinsa kuwa to ya Allah zai kunya shi sai shi ko da a tsakiyar gidansa ne sai Allah ya ya shi kaga da kun shi Allah ba sai ya tsare mu suna hadisi shi ma Abu Dawud da Rawi Kushi Imam Nasiruddin Al-Albani shi ma ya inganta hadisi Allah za mu tsaya a nan a darasi na gaba za mu ji har nasiha wanda yake koya waraka ko ya samu kukuta daga wannan cuta ta biyu ne a taujin haƙin nan tarbawiya al'ilajiya za ka farka kare kanka daga irin wannan wato ta ya kawo su guda ɗaya har guda